ونونا جمع مذكر سالم فتحة لا إبراهيميون آه، أبنى نعم. طب تدي كاتبون كاتبين إشرون إشرين ثلاثون ثلاثين أولاك دكا نون كنغاني أنا كن لورا za a ga fata yake da shi wannan shi ne a kali wafta nuna majmu'in ta kaiwa nuna jam'u zakar salim fataha wafta malta haka bihi haka nan ka yi wa nunin wanda aka rikar zuwa gare shi cikin hukunci fataha shi ne وقل من بكسره نطق أي وقل من العرب نطق بكسره أي بكسر هذه النون قل جدا الأصل أن تنطق هذه النون بالفتح بالفتح لا بالكسر سنن ونون ما سمي والملهق به بأبت ذاك استعملوا بأبت ذاك استعملوا في كونون أبين دعاك بدون تاشي في كتاباني كتابيني مؤلماني مؤلميني رجلاني رجليني امرأتان امرأتين والملحق به أي وما ألهق به في الحكم إرنس إثنان فما الاثنين راكت يوم الاثنين بقى والملحق به بأقص ذاك أي بأقص ذلك المذكور الذي ذكرناه في جمع مذكر سالم هو حكم النون أما هنا فالحكم بأكسه أي استعملوه استعملوا نون التسمية بأكس ما استعملوا نون المجموع وهذه نون جمع مذكر سالم فذاك قد استعملوه بالفتحة وهذا قد استعملوه بالفتحة الكسرة واضي سبو لهاك فانتبي في كما إلها انت لي تخم بمبان كنسو دون المجموع أجاء مذكر سالم على مسافتها فانا نون المثنى نون التسمية شيكواني على مسافتها شيني أكتزاني سبو mai littafin mu imnu eh, aqil ya ce haƙƙun jam'i wa ma'uhiƙa bihi alfatku haƙƙin nunul jama'a ko nunul jam'i da abinda aka riskar da cikin hukunci shi ne fata wannan shi ne haƙƙinsa a masa fata amma waga tuktar sududan ta yiwu tana yiwuwa a masa kasara ta hanyar mu sududi ba shi ne asali ba ba shi ne daidai ba amma an hurta za a ce wannan shadda wa minhu qawluhu ay wa min al amakin wa min al amakin allati kusira وكثر فيها نون نون المجموع أي هذا البيت ومنه قوله أرثنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين فمكم آخرين أرثنا جعفرا mun جعفر jafar mun mun san kirkinsa mun san ƙarfin danginsa da wani da su wa bani abihi ‘ya'yan bakfaninsa mun san ƙimarsu wa an karna fa amma sauran ɗan ku zo mu tafi wato abin nan eh, sauran marasa ƙima wata al'adba wani yana zagin wani ne wani an hun ba san su ba ba su cikin mu ba ruwan mu da su amma jafar da yan uwansa danginsa yan sa, wai wa'inan mun san su muna daraja ta su saboda mun san kimarsu amma sauran wanda ba su ba mun sani ba su da wata kima ba ruwan mu da su ba masa cikin lissafi shi ne mana ankarna wa ankarna za'anifa za'anifa za'anifa wato al'adba waɗanda suke ba wasu mutane masu daraja ba mutanen da ake basu umarni ba suke ba umarni ba wajin mahallu shahid anan shi ne ne a fari ni ji a faran وبني أبيه وأنكرنا ذآن فآخرين فلا آخرين با توانن على وجه السدود سبو لك تنتك كثرة على وجه السدود أو وقوله أيوة مما أيوة من الأمكنة التي نطقت بكثرة شذوذا وإن لم بيتوتي أي هذان البيتان أكل الدهر حل وارتهال أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت هد الأربعين ولا زين مع الشعير الأربعين باتي حد الأربعين با من الأربعون من الكلمات التي لهقت قو أبنا ألهقت بجمع مذكر السالم اتى كل الدار هيل وارتهال نظام ضمنتك نهار كله بعض ما باهو تاوى a ce yau mun sauƙi kakinmu daga dabbobin muna gobe kuma mun sake tashi mun sake ɗaura eh, abin nan da mara tafiya kullum hillun wartihal ba hutawa shi nan amma yukki alayyar shi wani kan wannan abokin nan na ba so ne ya ɗarge mai abu na rayuwa eh, kashi yana son kashe mutu nan yana so kashe ni wala ya ƙi ba zai kare ni ba daga abin nan shiga halin tagayyara hmm? kuma don mai ma'an za a rika damura da muritabin nan muritabin wannan ruga wannan zungo wannan abin nan sai eh, ma za a nema daga wurin mai zumu da mu fara tsufa ai ba wani maganar samartaka yanzu za a yi magana a kanta wa ma za ta fita da shu'ara umini ne mawaƙa suke nema a wurina ne yanzu ba su rika damuna وقد جاوزت حد الأربعين أرجع أنا وجه شكروا أربعين نار الجهنية يزقوفا طب محل الشاهد دي مو أبين دي معنا حد الأربعيني لي هذا هنا محل الشاهد أوه أوه نون جمع مذكر سالم ليس لغة من لغات العرب وإنما هو يؤتى به شذوذا على وجه الشذوذ يذاع لما يؤمن ليس وليس كسرها لغة أي لغة لقبيلة من قبائل العرب يكذون إليك أن يشذوذ يسمى مواقع saboda baitocin su lura da abin nan da karin da karin baitocin su ko kusan mawaka ya mawaka inda har waka za a yi dole ba dole ba ne a yi tabin ƙa'idoji an da rahoton? Mm-hmm. aha to mun ce waje ka kasruha lokacin iwa abin da nun jan muzakkar salim kasra ba lugha ba ce daga cikin lugar eh, wata ƙabila ta larabawa illa iyaka ana zuwa da shi ne ta hanyar shuzubi hmm? saboda ko musamman ah, baitocin waka kuma kawai da muka ce inda waka ne na gwanaye ba dole ne a bi ƙa'idar harshe ba kowane lokaci wani lokaci za a sa kasara inda bai kamata a sa kasara ba ku a shadda inda bai kamata a sa shadda ba in ba da magana za a yi amma a waka ne sai a karɓe shi wani mawaƙi na cewa yana waka bakan damiyarsa kamar malami gonin tafsiri amma lamin menene amma lamin haka hausa suke cewa amma lamin ya hausa suke cewa amma malamin don yace zai faɗi haka wakan za ta kare saboda haka yace amma lamin irin wannan abubuwa suna da yawa kuma kai za ka kuce masa ne don ya faɗi haka kowa na jin daɗi ba wani matsala wannan ai waka ce don saboda baiti ya tafi eh, baiti ya tafi daidai akwai wasu baitoci da aka mana wani wasu ɗan kan ƙadiriya suka yi wani wani shayin tijjaniya ga masaraddi mamakon abin nan ce za su tauna asirinsa da suke cewa yau za mu tona asiri naka asiri naka domin suka ce asiri naka waka za ta kare an fahimta yau za mu tona asiri naka asiri naka yau za mu tona asirinka amma aka ce yau za mu tona asirinka ne zanen ba zai zanna ba Kama ka ce yau za mu tona asiri naka abubuwa guda biyu duka ba wai shi ne asalin usulubin hausawa ba a bisa harshen su asiri ba sa cewa asiri asiri asirinka amma na ce asiri naka ko babu wani matsala wanda ya san waka ya san ba wata matsala ba ce wannan wani abu ne wanda ake yin sa inda har gunaye ne na wakan ba abin nan wanda ba guni ba ne wanda wata matsala ce da ba amma dai wanda yake guni ne a waka harshe ko wani harshe ma to za a rika samun za a saba da irin magana da ake yi ta yau da gobe domin tafiyar da lura da ne. sai dai wakar ba ba ne wannan kuma wata matsala ce da ba don ina jin wasu wasu waƙoƙin wasu harsuna ba na jin akwai mizani ba na ji yanzu mai zaukin waƙa yana iya fahimtar waƙa akwai mizani a cikin da kawon babu mizani an fahimci ina ji wasu harsuna wasu yaro na haka ina sauran waƙoƙinsu ina fahimta dai kawai kowa ta inda ta ɗauro haka yake kawo maranganu amma dai eh, yawanci ƙwararru harsuna haka dole wadda samun manyan harsuna dole kowace waka suna mai zani ta ɗauki yanzu ingilishi ba su dole tana cikin mai zani kuma za ka samu wannan kakkarya wa'annan abubuwa saboda mai zani mai zani ya leke walaisa kasuwa lokacin kilafan liman za a mazari daga cikin malumar nawa a kowane yake ganin kasirin نون جمع نون جمع مذكر سالم kamar luga ce amma dai wannan ba daidai ba ne kamar yadda babban malami ibn akil yake cewa sannan wa haqqu nunin musanna sannan haƙƙin nunil musanna kuma menene wal mulhaqu bihi da abin da aka riskar da zuwa gare shi cikin hukunci shi ne alkasur ne yin kasara amma shi kam nan wa fataha ba, ko su larabawa da suke masa fataha ba wai ta hanyar su zuwa ba ne saɓanin yin kasara wa nono jan umarzakar tabi shi wannan shi zuwa ne amma yi wa nunun musanna fataha wannan ba shuruz bane inna ma huwa lokacin libabi qaba'il al-arab wadi wa minhu qawluhu daga cikin inda aka yi wa nunu ko mahallu shahi na inda aka yi wa nunul musanna fataha shine magana mai magana din ko wannan baiti ala awaziyaina على أهوزيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب على أهوزيين ونجين مع الشاهد أم كنت أهوزيين فأكت أهوزيين أهوزيين كما ركت رجلين كتابين ko mu'allimaina ko mu'allimataina misali duka dai tana cewa istaqallat ashiyatan ala ahwaziyayn wa ta ajisa wasu fuki biyu wato marasa nauyi amma kuma ga zafin aiki istaqallat wato waɗannan jerin tsuntsaye ko kuma garkin tsuntsaye hmm? ta tsallaka wasu suka tashi a shiyatun da maraice fama hiya illa lahmatun tashin su bai zama ba face wani ɗan ƙettawa da ido ta ribu sai gashi ba a ganin ta saboda sauri saurin wannan garke na tsuntsaye hmm? wannan garke na tsuntsaye Hm? a kusa sun tashi cikin sauƙi cikin kowanne ne daga cikin cikin suke biyu masu ƙarfin aiki marasa nauyi kafin kafce kobo sun yi nisa sun hau sama sun tafi ƙananin hm? waƙi ne mai sunanta wata ne da garkin tsuntsaye ke burge shi والانتاج ينصور والانصور ينصور في جنت زيارة كما يدى مكتب محل الشاهد أهوى ذي أبنى أهوى آه، ذيينا أهوى ذيينا تا طيب. وظاهر كلام المصنف ibn aqil ce zahirin maganar musannif wato ibn malik rahimahullahu ta'ala anna fatha nuni bitasniyati ka kasriha zahirin magana sa sun da shi bai bambanta ba illa iyaka ce ga nono nono nono salim eh, abin nan su ake yi ko amma waga tuktaru sannan san wannan hukunci a wurin nonon tasmiya kaga wannan zahirin magana na cewa yadda kasara take a nono jan muzakkar salim hakanan kuma fataha take a nono tasmiya wannan shine zahirin magana yana sai yi tambihin cewa abun ba haka yake ba kasra a nono jan muzakkar salim shuzuz ne amma fatha a nuna tasmiya lokacin ne min al-lugat aha to dama kuma ya ce kanda ku, to shi ne shine yace anna fathan nuni fi tasmiya zahirin magana sai cewa yiwa abin nan نون فتحة أتكن تثنية ككثر نون الجمع في الإلا كمريوة نون الجمع ذكر سالم كثرة آه، حركة الإلا لمورين أي وتدف في الإلا باتفاي أنا ينفع ما باتفاي بقى تنمى في أوليس كذلك شيوة فتح fata nun tasmiya wannan na da saboda luga ce an fahimta ana amfani da shi da yawa shi ne cewa laisa ka zale barkar turwa da mutum da sun wafatuwa fi tasmiya ce lugatun kamar yadda muka fara ya ce a ba daidai ba ne yi wa nuhun katara fil الجمع أي في جمع مذكر Salim. شاذ قالوا على انسان يتهيأ شذوذ وفتها في التسمية لغة مني فتعمتين لغة تتأثلي وقل قبيلو رجتين قبيلو العربة دسكي أمباني دولنا وذكو صفت متفتا وذكو متكسرا دوكا كما ساموانا كما قدمنا كفدمه قباتر سيدي أنا جاتم بيا وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف فتح من دمك في لغتي أتكنون التثنية akan yi fatahan ne a lokacin da a lokacin ya kawai kamar a ce kitabai kitabaina mu'allimaina امرأتين رجلين وكما رأى أهل ألف أتي كتابان امرأتان رجلان كاتبان ومفتح زي زي زمنتم في حالة الياء إن الضمير يقول إلى الياء وفي حالة الألف كذلك كما جاء من المثال

mansubun ne ko kuma wannan aina da din nan ya to mubtada ne abin nan mubtada ne wa kabarin mahzuf ay walaha arifu minha aljida walaha aynana wa mankaraini arifu laha mankaraini to duk dai Eh, baitin yana da abubuwa da yawa za a tattauna a kansu amma dai mu yanzu abin da zami mu anan shine ne aina na ai wani tasmiya fatha tare da alif ba wai sai da ya kawai ba da ya ba wadi mhm. waƙat ƙila innahu masnu'un amma wasu maluma sun ce kai wannan waka na gunayen ilmi ne kawai da suka tsara bayan waka ba ce da aka ji ta daga wurin larabawan ƙauye wanda su suke tsara waƙoƙinsu a bisa harshen su ba bisa wata gwaninta ta musamman ba tsadi in kwa zama to masnu'i ne ba wai masnu'u ba nan ba za a kafa hujja da shi ba to amma wa kakila wannan kaga da sigar tamrir ah, ina ga abin yarda shine ah, cewa ba wannan waka ba eh, wannan bai bai baitoci ko kuma wannan kasida ba masu na'a ba ce kasida ce sananniya kuma ana iya kafa hujja da ita wurin tsaye da wani abin nan eh, tabbatar da wani uslubi na na larabawa na sauran lokaci eh, ina ga nan za mu abin nan jam'u muzakkar wa jam'un mu'annas talib sai mu tsaya nan ko hmm. na'am